Kalangu, Hausa studio Kalangu. Gana, Fondation Hirondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau 21 watan Fabrairu 2019. gudanar da aiki da yonin da ya rataya kan 'yan jarida wajen ba da labaru da suka dangantu da harakokin shari'a batuturan da aka tattauna a kansu kenan a ranar yau tare da harabar ministan shari'a da hukumar mayar da tafiyar da hukuma bisa tafarkin zamani za ku ji cikon bayani a cikin shirin. A jiya tsakanin kungiya mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni da kamfanin Jalmato SA sun rataba hannu ga wata yarjejeniya mai baiwa kamfanin kwangilar girka kundin zaɓe na zamani biometric domin gudanar da zaɓuɓɓukan 2021 a ƙasar niger. domin ganin an kyautata rayuwar al'ummomin yame an girka wata cibiyar sarrafa da gwalolo a unguwar kubiya za ku samu masaniya ga tsarin a cikin rahoton musamman na maraicen yau. masauraro barkamu da warhaka sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. baiwa ma'aikatan kafofin labaru ababuwan da za su amfani da su wajen gudanar da aikinsu da yaunin da ya rataya kansu wato babin bayar da labaru da suka dangantu da harkokin shari'a manufar ranar da aka keɓe kenan a yau din nan domin canza ra'ayi a kai hukumar koli ga mayar da tsarin tafiyar hukuma ga tafarkin zamani tare da haɗin gwiwar harabar ministan shari'a suka shirya da wannan haɗuwar sada musa ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Muna son karfafa sabbin dabarorin aikin kasancewa 'yan jarida su rinka samun labaru abinda yake faruwa a fannin shari'a. Sai muka yi la'akari da cewa labarurukan da ake baiwa dangance da mashara'antu a warwatse suke. Muna son bayyana hakikanin cewa mashara'antu ba sa rufe kofofinsu ga 'yan jarida. Koyaushe suna iya zuwa wajenmu su samu waɗansu labaru. Gurin da muka saka a gaba ta hanyar bayar da wannan moro shine wayar da kawuna da horar da shugabannin kafafen yada labarai bisa nauyin da ya rataya a wuyansu don mu yi aiki mai kyau a tare a karon farko ne da kowane bangare muka haɗu domin canza yawo da kuma magana bisa harkokin shari'a Baiwa juna labari gabatar da ayyukan da projen ci gaban gwaninta da samun bunƙasa Prodec batutuwan da aka tattauna kenan tare da 'yan jarida a jiya da marece. Saidu Sulai mai kula da lamuran sadarwa na projen ya wa Mutari Muhammadu ƙarin bayani. Mutari fasara mu Haduwa da 'yan jarida abu ne mai matukar mahimmanci ga Proje project saboda project Proje ne da yake da gurin ci matasa domin taimakawa na haɓaka ci gaban ƙasar Nijar da samar da kyakkyawar rayuwa. Wannan Projen ya shafi da yawan jama'a musamman ma matasa da su kai dubu ishirin da biyu a nan Nijar. A wani bangare Proje ne da yake kula da wani sashen kuɗin ƙasa da aka saka a zaman su, Don haka ne Prodec ɗauki aniyar ganawa da duka waɗanda abin ya shafa kuma ta gabatar musu da jadawalin aikinsu tattaunawa da kuma bayyana musu abin da suke yi harsunan ainihi na da mahimmanci ga labarin ga lamarin ci gaba girka zaman lafiya da halin sasantawa ma'udin ranar ƙasa da ƙasa na yaran da uwa ke yi kenan wanda aka sallace yau 21 ga watan Fabrairu mi ke da nihin wannan yaran da ake cewa cikin ƙasa yaran da uwa ke yi ko kuma yaran da ake cikin zam wato mazamnin da ake Aliyo mai nasara kwararren masani ga fannin jagoran ba da ilimin suwa kuma marubucin gimshikan littafai ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani sai ya ce. harshen ƙasa dai akwai doka wadda ta zana su harshe goma wanda aka nuna cewa su ne harsunan ƙasa ana nuni da harshen mama kamar harshe wanda yaro ya tashi da shi a cikin gida yana kasancewa a cikin iyali ɗaya mata da miji ba harshen su ɗaya ba ne amma yakan iya zama harshen matan ne yaro ke tashi da shi amma wannan abun ya danganci yanayi yana yawa a cin wani yanayi ya zan harshen baban ne yaro yake tashi da shi saboda eh, wuraren da suke zaune an yi amfani da harshen baban kuma wurin da suke zaune wani harshe ne daban yana yiwa dan mahaifan su ma suna amfani da wancan harshen sai ya zan yaro ya tashi ya iya wancan harshen na wurin ko da yake ba harshen mamashi bane kuma ba harshen mahaife shi bane. A yankin Tilaberi a kan aiwatar da shirin dokokin da ke bayyana dokar ta ɓaci a cikin gundumomin da ke Tilaberin gwamnan yankin Tilaberi a jiya ya ɗau wani sabon mataki da zai maye gurbin wasu matakai da ke shimfiɗe gana takwas ga watan Fabrairu 2019 bisa ga umarnin harabar ministan cikin gida na ƙasar Nijar. Akan haka ne mahukuntan tilaberi suka soke batun hanin kai da kawowar mutane wada ke hanin yawo daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe a cikin karkarun tera sai gotai torodi da garin ba da bayan hakan sabuwar dokar ta bayyana rufewar kasuwannin zuwait inekar a dabdab cikin gundumar bani bangu da kwasannin bodoro da tingara cikin gundumar walam. harin da aka kai wa kwambar rikiya ta sojawa a somawar satin nan bisa hanyar agadas dirku ya sa mahukuntan yankin garfe hanyar ga masu balaguro a kanta wannan tunasarwa ce A cewar babban sakataren yankin jihar Agadez a tayar Adam mahukuntan na da na farafula fula da kuma na sojojin yankin na bisa shawara domin samun mafuta da za ta baiwa masu bin hanyar damar ci gaba da balagoron nasu wa'anda tun ranar litinin suke cikin takunkumi dangance da dalilan tsaro ana saran dai kamin karshen wanga satin za a buɗe hanyar kamar yadda wakilinmu a can ya shaida mana. Jemal To SA kamfanin tafiyar da aikin fusa'a na kasar Faransa shine aka baiwa ɗawainiyar girka kundin zaɓe na zamani biometric. zuwa ga gudanar da zaɓuɓɓukan shekara 2021 a ƙasar Nijar. A jiya ne a nan Yame aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar na zartar da ayyukan tsakaninsa da kuma ƙungiya mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka ta ƙasar Nijar mai zaman kanta Sini kimanin miliyar 20 kuɗin sefa za a kashe a kai bisa ga wa'adin watanni goma sha shida. Gadai na fi wada mai rahoto na biyu na ƙungiyar ɗauke da ƙarin bayani. Kafin mu kai ga wannan mataki mun mika kiraye-kiraye ga jama'a su ajiye takardun su a cikin kamfani goma sha takwas mun yi la'akari da abubuwa da dama. Sai da ƙarshe dai kamfanin Shimalto ne zai fito mana da mafita na girgam ɗin zamani kafin lokacin zaɓuɓɓuka sun tabbatar muna za su mika muna girgam ɗin zaɓe a ranar da suka ƙayyade sun ba mu wa'adin watanni goma sha shida har zuwa ba da rajista rajistan katocin zaɓe da dai sauransu. Mun yi ƙididdiga akwai ɗaukar jayo hoto da kuma ɗaukar ɗan yatsa hannun mutum. Daga Yame bari mu tataka zuwa yankin Doso, ɗaliban jami'ar Doso sun gudanar da wani zaman dircin arabar wato gwamnan yankin a ranar talata suna buƙatar kyakkyawan halin rayuwarsu da kuma na ɗaukar da karatu kamar bisa karamcin wuraren kwana da na zirga-zirgar sufurinsu. Babban sakataren ƙungiyar e UNID Maman Almustafa Nasiru ya bayyana cewar yau watanni goma sha ɗaya ke ga ɗalibai kimanin ɗari biyar ke kwanci cikin ɗakuna 28 kuma gakar guda ce kaɗai ke musu kai da kawo. Ta talho ya karawa Musa Hassan bayani ga abin da yake faɗa. Matsala mafi ɗaukar hankali shine batun ɗakunan kwanan ɗalibai. Kamar yadda minista ilimi mai zurfi ya faɗa kafin soma karatu za su yi iya ƙoƙarin su na ƙarasa ayyukan gini a cikin jami'ar Doso. Sai dai kash ba a cika alkawarin ba. Don haka ne muka yanke shawarar ganawa da gwamna. Sai dai ba mu tarar da shi ba mun samu magatakardar gwamna. Mun bayyana masa matsaloli da ɗaliban jami'ar Doso suke ciki. Ba za mu yi ƙasa a guya ba muna ji muna gani ɗalibai biyar a cikin ɗakunan kwana 28 sannan motocin ɗaukar ɗalibai biyu ne gare mu ɗayan mata lalace tana cikin harabar ofishin gwamna ba za mu iya zura ido muna cikin wannan rayuwa ba muna son a saka mu cikin kyakkyawan yanayi domin mu yi karatu A wani babin kuma ɗimbin 'yan ƙasar Mali masu zuwa bakuncin habre ke yada zango a ƙasar Nijar don su wuce zuwa ƙasashen Larabawa bisa gurin cimma shiga ƙasashen Turai kamar fara samun kyaukyawar makoma. Wasu daga cikinsu ana turo ƙeyarsu a ƙasar Nijar wani bi cikin mawuyacin hali to ko ƙaƙa ɗaukar ɗawainiyarsu ta kasance idan aka maido su Nijar. Ga amsa a cikin rahoton da wakilin Studio Temani sai Seku gajigo ya nada daga nan ya Yame, shi na fasara mu ji yaya aka yi. A ran talatar da ta gabata ne aka tura 'yan cirani 'yan Mali kimanin ɗari a kasar su. An turo su ne daga kasar Algeria inda ƙungiyar kula da 'yan cirani ta duniya OEM ta karbe su a Agades inda suka share kwanaki da dama kafin a kawo su a Yamai. Kamar yadda Adama Berte mashawarci a ofishin jakadancin Mali a Yamai ya yi ƙarin bayani. A zahirin gaskiya OEM ce take ɗaukar nauyin su ba sa ƙin ɗaukar baƙin haure. Mashawarcin ya shida da cewa waɗannan 'yan cirani ba su tantance kansu a ofishin jakadancin kafin su daga. Muna karɓar baƙin haure idan suna cikin wani hali na rashin kuɗi na komawa gida. Amma lokacin da suke hucewa zuwa ƙasashen Afirka na Larabawa ofishin jakadanci bai da labarin su. Sakatare General na ƙungiyar 'yan Mali a Nijar Suleiman Maiga ya bayyana cewa an yi ƙoƙari sosai wajen shawo kan masu niyyar balaguron taɓa rauniyar hanya amma ba tare da cimma nasara ba. Waɗannan jama'a jama'a ba iya rike su idan ka ce musu su koma mali sai su ce su da suka sai da saniya ko gona suka zo nan kenan sai sun koma da wani abu sai su ce mana ai gara su mutu da su koma hannu sake yan mali sun rage yawan kwarara zuwa kasashen larabawa na yankin maghreb a baya-bayan nan a cewar hukumomin mali da ke nijar inda suka bayyana cewa hakan na da nasaba da tsanantar yanayin shiga waɗannan ƙasashe da kuma yawan korar baƙi da ake yi Takwaranmu Seku Kajigo na Studio 80 da ke Bamako shi ne ya naɗa wannan rahoto a kan ma'amular hudda ta tsakanin furuje-furuje na Fondation Hirondelle. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina Labarun na zo muku ne daga nan studio kalangwangwar kwara Kano birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. A watan Janairu 2019 aka girka wata cibiyar sarrafa da gwalolo ta STBV a nan Yame cikin anguwar Kubiya. Bankin Duniya ya saka jarin gina ta bisa tallafi na miliyar biyu da miliyon ɗari hudu da hamsin. Ko menene amfanin wannan cibiyar? Alhassan Kuzi Muhammadu ya naɗa rahoto a kai. Asumani Shine da Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Cibiyar sarrafa da Tengwalo ta STBV ta yamai da aka kafa domin biyan bukatun mazauna birnin su dubu ɗari hudu ta kawo ƙarshen ɗabi'ar zubda da dattin a hilin Allah Ta'ala, lamarin da ke zama haɗari ga ɗan Adam da kuma muhalli. Adam motocin sitar suna zub da dattin ne cikin ramun da aka ƙare amfani da su. Wani mai rayuwa kusan wuraren ya bayyana irin matsalolin da suka sha sanadiyar haka. Gaskiya abun yana takurawa saboda abun yana gurɓata yanayi, sannan kuma ko kana cikin gida baka iya shaidawa ka ji daɗi ballantana idan wurin ya cika yara suna iya fadawa a ciki a halin da ake ciki mututun sitar da dama suna zubda da tingwalolon da suka ɗauko cikin gari a cibiyar ta stbv suna yin sane kyauta har zuwa farkon watan february inda cibiyar stbv ta koma karɓar kuɗaɗe dangane da yawan ruwan dattin da motar sitar ke iya ɗauka farashin mitar kibu ɗaya ya tashi dala hamsin na sefa sai dai masu kwasar ruwan dattin na fatan a rage musu farashin kuɗin ba mu ce a cire su baki ɗaya ba a dai rage maimakon duka zubin mota jika biyu a maida shi duka wuni jika biyu wannan mun yarda da shi da ce kowane zubin mota jika biyu ya kamata cibiyar ta iya ɗaukar nauyin kanta da kanta saboda haka aka daina zubar da dattin kyauta in shi mai kula da cibiyar ta stbv lawali shebu labo zube ruwan kwatar ba kyauta ba ne saboda wannan sashen ma'aikatar yana buƙatar kulawa yadda ya kamata domin ya daɗe tsawon lokaci akwai biyan kuɗin wuta ruwa da ma'aikata don haka ne muke karɓar kuɗaɗen cibiyar ta ƙumshi matattarar riƙe dattin da kuma injina da ke karɓar ruwan dattin da motoci suka kawo su sarrafa su su kuma raba cabo da ruwan sannan su busar da shi abubuwan da aka samu a sanadiyar aikin suna da amfani lawali shebu na da ƙarin bayani Akwai abubuwa da dama da ake iya yi da wannan abun kamar gawayi, takin zamani ga masu noma rani da ma noma. Mu dai har yanzu ba a yanke shawara abin da za a yi ba. Sai an yi bincike ne zai tabbatar mana abin da ake iya sarrafawa da wannan ruwan kwatar. Akwai wasu da suke cewa ana iya amfani da ruwan wajen ban garake ko kuma ban ruwan itatuwa. Yanzu haka akwai shirin kafa wasu cibiyoyin na STBV a cikin sauran shiyoyi na birnin Yamai. Abin da ya sauka kenan a maraicen masu sauraro sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai da gare ku ni na kudan badan da Arlit Malaman mungun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu.